The choice of Mambila Plateau as the venue of this annual event is not coincidental to showcase the rich resources. Wasu masu ruwa da tsaki kenan ke ma jawabi a wajen bikin ranar yawon bude ido na duniya da aka gudanar a tsaunin Mambila da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya. takin bikin na bana shine yawon bude ido a hanyar samar da ayyukan yi wato tourism and job for better future. ya kuma duba batun samar da zaman lafiya tsakanin wasu al'ummun jihar da suka samu tashin hankali a tsakanin su cikin kwanakin nan. Khadija Umar dahiru Dorofi yar asalin yankin Mambila ce ta ce ta ga abun mamaki a wannan biki na bana. Na ji daɗin ganin wannan ranar don tun da nake ni mambila ce asali gaba da baya amma ban taɓa zama ban taɓa zuwa ga tourism live kamar yau ba saboda na ji daɗi sosai na ga abubuwa abubuwan mamaki abubuwan da kakannin suke gaya mana tun da wayanda mu a yanzu mun jefar da al'adu amma yau gaba ɗaya na gan live kuma na ji daɗi sosai saboda gaskiya ya burge ni kamar Khadija Dorofi su ma waɗannan da suka halarci bikin sun ko bayyana farin cikin su kamar haka. Ah, ni wannan musulai da iru Belbo fada na ji daɗi da yadda abubuwan ya gudana. Sunana Vera Edward ni daga Taraba kai, abinda zan iya ce a game da wannan abun shine an yi abubuwa da dama da ba a taɓa yinsa ba tun da ake irin wannan wasa gaskiya godiya muke su nan gaba shekara mai zuwa war haka su sake yin abin da ya fi haka a wannan yankin ne ake ma da gandun dajin gashaka wato gashaka gumti park da a baya ma akan zo da kasashen waje da yawon bude ido ko shakatawa to amma ko a yanzu lamura na neman komawa baya lawal hamidu na ma cikin ma'aikatan wannan gandun dajin na gashaka gumti park ya ko na albarkatun da ke akwai da ma abubuwan da ya kamata a yi domin farfado da su. Muna bukatar gwamnatin Taraba State ta taimaka mana muma saboda inganta gandun daji nan. A ba shi tsaro mai inganci saboda wayannan dabbobi da muke da su ba wai don amfanin abinci kawai ba. Suna da bukatu da yawa. To wayannan dabbobi dai suna da amfani ko da yake rayuwarsu suna da ɗan gajeren rayuwa. Mai dogo rayuwa cikinsu dai shine kamar kada kada ya kan dauki shekara 60 70 giwa ma haka to amma yanzu giwa da suna shigowa tun da muke muna da iyaka da kamaru amma yanzu da yake mutane da yake ba mu da yawan ma'aikata da yawa mutane sun sa wai na abubuwan duka sun ragu domin yada is lucrative business kana ga kaman farautan kayan dabbobin daji mutane suna bukatar su yadda na gaya maka da farko akan ajiyewa a eh, wurin tarihi kuma da irin su ivory ko da ake da su ivory eh, ko muna da giwon daji akwai muna da dorina da kada da kuma gombaza da kanki da ya musa eh, a bacin wannan kuma muna da Mesa saboda haka muna bukata a ba mu haɗin kai ba mu haɗin kai mu samu mu tsare wayannan halittu mutane za su zo daga wasu bangon duniya don su zo su kalli irin wannan dabbobi za su saya ba su taho da abincin su ba za su zo su saya abinci ne a nan kuma karuwa ne gare mu ta fannin kasuwanci eh, gwamnatin tarayya muna bukata ta mai da hankali wurin tsare wayannan eh, dabbobi a bangaren gwamnatin jihar taraba ta ce a shirye take ta hada hannu da hukumomi ƙungiyoyi na ciki da wajen najeriya da ma kamfanoni domin bunƙasa harkar yawon bude ido mrs christiana Hussaini bako ita ce babbar jami'ar hukumar kula da harkokin yawon bude ido a jihar ta ko bayyana irin damar da gwamnatin jihar ke yi a yanzu na yi kira ga hukumomi su fito su mu hada hannu domin a tura wannan aikin gaba amma state government ɗinmu su ne suke su ne main sponsors na wannan program mm. kuma koma da menene yanzu ku abin jira a gani shine irin matakan tsaron da za a ke dauka domin kare masu yawon bude ido musamman ma a wannan lokaci da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a wasu sassan Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya